Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin ɗan adam. Kaɗan daga cikin mahimmancin azumi ga lafiyar mutum sun haɗa da rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da kuma ƙona kitsen da ke jiki. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki wanda hakan yake taimakawa wajen kara aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin ɗan adam ba. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a watan azumin Ramadana zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu duba da cewa ana azumin ne a yanayi na zafi da kuma yanda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu shan wasu magunguna za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na shahararren asibitin Turkiya da ke Abuja wato Nizamiye inda ya fara da yi mana bayani akan yadda mutane za su kula da kansu a wannan wata na Ramadan. Likita gare ka. To lallai kam zamanin zafi akan so mutane su rinka yawan shan ruwa. To kuma gashi ibada ta kasance a wannan lokaci saboda haka sai a ɗauki 'yan mataki na dabaru misali da rana idan zai yiwu inda za a iya dan gujewa shiga ranar sai a dan shiga inuwa aikin da za a iya shi inuwa sai a yi shi a cikin inuwa wannan sai rage irin zufa da mutum zai yi da kuma kenan ruwan da zai fita daga jikin shi da na bukatuwa har zuwa lokacin da za a sha ruwa kuma in Allah ya kai mu sai a sha ruwa sannan kuma wajen sahur shi ma sai a sha ruwa wanda Allah ya hore musu kuma da ɗan na'urar sanyaya ɗaki ko wuri ko ofis in sun shiga irin wannan wuri to za a samu sauƙin ruwan da zai fita daga jikinsu shi ma zai sauƙaƙa maganar wato kishirwa kenan To likita yaya ya kamata masu cututtuka da suke buƙatar shan magani kullum kamar su ciwon siga, hawan jini da gyamban ciki da sauransu za su kula da kansu. To masu cututtuka da suke shan maganin kullum kamar misalin masu hawan jini da ciwon sukari suna iya canza yanayin maganin su yadda zai dace da yanayin azumi. Wato misali lokacin sahur sai mutum ya sha maganin shi ya zama shi ne na safe kenan sannan lokacin buɗe baki sai ya sha maganin shi ya zama shi ne kamar na dare kenan ah, in aka juya aka ci gaba da wannan sai ka ga ba a samu wani bambanci da zai kawo wata matsala ba sannan musamman masu ciwon ah, sukari dole duk da ana azumi su kula da yanayin abincin da aka ba su shawara saboda ya kasance shuga din ya zama a yadda ake bukatar shi To likita wace shawara za ka ba mu masu gyamban ciki wato olsa domin ganin sun gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba? To masu arsa su ma wato masu fama da gyamban ciki da buƙatar su ci gaba da shan maganinsu idan sau biyu kake sha a rana ka gani za ka sha lokacin buɗe baki da lokacin saho da sauransu. Sannan abubuwan da aka ce su kiyaye to da buƙatar su kiyaye ɗin ya danganta ga tsananin ciwon nan shine zai za a duba wurin azumi ga mai shi ciwon alsan nan saboda haka idan aka kiyaye abincin da za a ci aka guji abubuwa masu tsami da su lemu mai gas da sauran abubuwa dai da aka ce su guda kuma suka sha maganin su insha Allah mutum zai iya yin azumin shi To likita musamman ma yanzu da ake yanayi na zafi, shin mutum zai iya fara buɗe baki da ruwan sanyi? To kasancewar azumi ibada ne, komai nashi har da maganar shan ruwa da sauransu abu ne na ibada. idan mutum ya zo shan ruwa ya ga yana buƙatar ruwan sanyin nan ba dalilin da zai hana ya sha ruwan sanyin shi idan ka samu ɗan dabino ka karya da dabinon ka eh, sannan ka sha ruwanka babu wani haifi. wasu za su ce ba sa son ruwan sanyi saboda watakila zai kulle musu ciki amma in ba don haka ba babu wani dalili da zai sa a hana mutum shan ruwan sanyi ni kan idan na yi azumi abin da nake fara kurba da na samu ɗan dabino nan to ruwan sanyi ne insha Allah Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro. Wannan ya ce mu da muka saba da motsa jiki yaya ya kamata mu a watan azumi bayan sahur ko kuma gab da buɗe baki ya kamata mu yi atisayen mu. Tambaya daga barista Rabi'u Gusau daga Gusau jihar Zamfara. Azumi baya hana motsa jiki wanda ya saba kuma ya ga zai iya zai iya ci gaba da motsa jikin shi illa iyaka idan ka ji ba za ka iya ba to ba lalle ba dole sai ka hakura to madalla yanzu kuma dr muslim bello katagum na asibitin ni'ima da ke jihar bauchi zai yi mana karin bayani akan azumin masu matsananciyar ulcer wato gyamban ciki likita gare ka ga marasa lafiyan da sun san suna da peptic ulcer disease wato ulcer kenan na wannan ciwon cikin nan to ya kamata a ce sun kiyaye yin azumi azumi Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ne akan zamu iya yi amma kuma sai ya sauƙaƙa wanda suke tafiya ko matafiya ko kuma wanda ba su lafiya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat faman kana minkum sai ce menene maridan aw ala safar to wannan maridan din nan ya hada da wanda suke da tsananin ulcer da ya san cewa in yi awa hudu biyar shida bai ci abinci ba zai iya damun shi akwai wanda su ce a sai sun yi rigima sun yi azumin nan bayan kuma Allah ya riga da kawo mana sauki sai suna yin wannan azumin na lokacin da aka ana shan ruwa to da idan Allah suna shan ruwa za mu iya da su asibiti ko sai ga in kwana uku kwana hudu ana ta maguna na allura Allah ya riga da ya kawo sauki to sai ka yi haƙuri sai ki haƙuri kuna shan azumin kuma ba ma sallan a zo a ce azumi ba ga mutumin da yake yawan cin kayan maiko ko kuma kaya wanda yake abinci wanda yake akwai ah, wato ainihin ah, yaji abincin da akwai a lot of kama a ce gas irin wanda ya hada da irin kayan su irin sodas din ko irin kayan lemu na kwalba haka mutum yana da kyau ya kiyaye su saboda mu mun manyan abubuwan kamar haka ne guda biyar in kana so ka yi fighting against ulcer ko kuma ka yi protecting kanka ko ka yi preventing wanda ka san kana da shi na farko abinci ne mai yaji na biyu abinci ne mai maiko na uku abinci ne wanda yake da tsami na hudu abinci ne wanda akwai gas a ciki sai na biyar kuma yawan rashin cin abinci sai sa mukan ba da shawari wanda yake da ulcer ba laifi bane in ya ci abinci sau shida a rana wanda zai ci ai sau shida ya yawa a'a ai ba na ce wai ka tara abinci bane kowane ci so dai ka zauna ka ci da yawa a'a ko da kaɗan kaɗan ka kana ci kowane bayan awa hudu hudu hudu haka yana hana hyper acidity wato ainihin acid din da yake jikin dan adam kowanne wani adam yana da shi yana hana shi taruwa dama in ya taru oxygen na ba kuma mai illa ciwo ne so na acid din ne ya je taba ya kai ji al misali yau kamar ka ji ciwo a hannunka sai ka zo ka ɗaya yaji ka sa dole zai maka zafi to shi ma haka ulcer yake yin zafi ga marasa lafiyan da already suna da shi so a yi haƙuri da azumi sai a samu malamai na addini sai su bayani wani hanyoyi za a bi don rama inna azumi. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir da kuma Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya